Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu aslamu alaikum. Bilkis Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau a cikin shirin za mu tattauna ne akan yadda ake yawan samun haɗura akan hanyoyi a lokacin da mutane ke tafiye-tafiye a ƙarshen shekara. Sanannen abu ne cewa a watan Disamba mutane na yawan yin tafiye-tafiye don ziyartar 'yan uwa da abokan arziki, sai dai kuma a irin lokacin ne ake yawan samun haɗura akan hanyoyi. Kwanan nan aka samu haɗura a wasu jihohin ƙasar nan kamar a jihar Neja da kan hanyar Kano zuwa Zaria. Ga abokin aikinmu daga Zaria da rahoton abin da ya faru. Uh, na isa wujin ne ranar Lahadi da safe misalin karfe bakwai wanda muka itarar da motar tana cin wuta. kuma wannan mota ta taso ne ranar asabar a kantin kwari inda ta yi lodi ta ɗauko fasinjoji kamar yadda bayanai suke nuna mana kuma tana cikin tafiya ta kawo maraban gwanda dab da masallacin da ake cewa masallacin sala annur wato ta kusa shiga ma zariya kenan to wani mai hilux inda ya zo a guje garin ya mata obatakin sai ya ga mota sai ya koma da bayanta komawa da bayan nan motar ta kubce mai sai ya bugi wannan motar C20 din a baya dukan da ya mata sai motar ta juya amma kafin ta juya fasinjojin da ke gaba mutum biyu da direban motar sun fita ta gilashin motar inda ta watsar da su can gefe sai kuma wata mata da ɗanɗanta wanda su ma suka fita a motar sai kuma yaron motar shi ma ya samu fita a motar wato mutum shi shida kenan suka fita daga cikin motar sai raguwar mata da ƙananan yara su goma sha ɗaya wanda su ne suka kone kurmus a motar kuma motar ta faɗi ne misalin karfe biyar na yamma kamar yadda bayanai suka tabbata kuma a lokacin tana faɗuwa nan take ta kama cin wuta ta kuma cin wutan nan har zuwa wayewar gari na safe tana dai cin wannan wuta to amma sai dan raguwan dan hayaki da sauransu kuma nan dai aka tattara sauran raguwan fasinjojin su goma sha ɗaya tunda ba za a iya gane wannan a ce wannan bane ko wannan haka aka tattara su a cikin buhu aka yi musu sallah kuma a kusa da inda hatsarin ya faru nan ne aka yi musu kabari aka rufe su gaba ɗayan su kuma mun samu bayanin cewa shi direban motar da yaron motar da sauran fasinjoji guda hudu su ne wanda suke kwance a asibitin koyarwa jami'ar abudu bello suna samun kulawar likitoci mun tattauna da mahaifin wanda ya rasa yaran shi guda biyu mai suna abdulazizu ya ce mahaifiyar labarin ne a ranar Asabar ta kai sunan nan kantin kwari ta sawo su a mota yaran shi guda biyu yan mata ɗaya shekaranta goma sha shida daya kuma shekara takwas wanda ta sawo su a mota domin su zo garin zaria su yi hutu tunda ɗalibai sun riga sun samu hutu ita babban ta riga ta gama sakandare ita kuma ɗaya tana cikin firamare ne wannan shine bayanan da ya faru da kuma yadda abubuwan suka faru sai dai ko da muka isa wajen babu jami'an kula da hatsurra na ƙasa ba mu same su ba sai dai yan sanda da suka zo daga mtd su ne suka zo aka gudanar da al'amuran da aka yi tare da su kuma suka ɗauki ita wannan hilux din suka kai ta ofishinsu amma shi direban hilux din kamar yadda muka samu labari cewa ya tsere ya bar gurin ya gudu ba a san ma ko waye ba sai dai ita motar da yake tana nan an janyo ta an kawo ta nan ofishin mtd an a karshen rahoton kenan aliyu baban karfi daga zaria wannan na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa ke faɗin dalilan da ake yawan samun haɗura a kan hanyoyi. Mun tattauna da jami'in hukumar ga kuma abin da ya ce. Sunana Muhammad Kabir Abakar jami'i a sashen wayar da kan jama'a na hukumar kiya haɗura ta ƙasa da ke nan babban headquarters ɗin a nan babban birnin tarayya Abuja. To, da farko dai kamar da kika faɗa ba wai watan Disamba kawai ba. Hmm. a tun daga watan September, October, November, December har ma zuwa January. Mm. a hukumar kiyaye hadura ta kasa ta lura da idan kika duba kafin yanayi ya juya babbar sallah karamar sallah ma'ana sallah azumi da babbar sallah da ita christmas din da new year suka faɗo a irin wannan lokuta mm. a lokuta ne da ake samun zirga-zirgar al'umma ta kan karu a sannan kaka a irin wannan lokacin take shigowa an arzikin na ya wadata wasu sukan sai karafuna motoci babura da dai sauran abin da Allah ya sare musu daga cikin arzikinsu sannan akwai zirga-zirgar kayan abinci daga gona zuwa gida zuwa kasuwa da dai sauransu a takaice dai lokuta ne da kamar yadda kika faɗa zirga-zirga take karuwa so da akwai wani abu da ake cewa wannan lokaci na shekara ko ƙarshen shekara yana zuwa da wasu kwankwamai ko wasu aljanu da suke shan jini akan hanya da sauransu da mm. sauransu a turanci ana kiransu myth wai da kamar akwai wasu mystical abubuwa kamar wasu abubuwa da suka shafi aljanu ko mm. tsafe-tsafe ko menene da suke shan jini akan hanya mm. a ƙarshen shekara wanda gaskiya binciken da hukumar ke hadara ta ƙasa ta ya tabbatar da cewa babu waɗannan abubuwa akan hanya hasali abin da yake karuwa shine karuwar zirga-zirga ta al'umma da kuma ababuwan hawa akan mota saboda kaka da kuma bukukuwan ƙarshen shekara da na sabuwar shekara mm. wannan ya sa a hukumar kiyaye hadara ta kasa duk lokacin da irin waɗannan lokuta suka zo takan ƙara ɗamara ta ƙara hoɓɓasa ta kuma ninka da ruɓanya ƙoƙarinta ta hanyar samar da ƙarin jami'ai na masu sintiri a kan hanyoyi da motoci na sintiri da babura na sintiri da dai sauran kayan aiki da ake bukata musamman akan wasu hanyoyi da aka yi bincike aka gano cewa sun fi sauran mu hanyoyin ɗaukan al'umma saboda hanyoyi ne da suke hada a wasu bangarori da wasu bangarori na tarayyar ƙasar nan hmm. alal misali muna kiran waɗannan hanyoyi ana kiransu su corridors a turance corridors ne ma'ana hanyoyi ne na musamman da suke samun a mamako da kuma kwararar motoci da al'umma da suke binta saboda tafiya daga arewaci zuwa kudanci ko kuma daga kudanci zuwa arewaci. Mm. Na'am to a binciken ku me kuka gano yake yawaita yawan samun haɗarurrukan nan? Wato manyan abubuwan da suke haddasa haɗarurruka a bincike na masana na ilimi ya nuna cewa an kasa su gida uku. Akwai abin da ake kira human factors, akwai environmental factors da kuma uh, mechanical factors. Ma'ana human factors abubuwa da suke da alaka da ɗabi'a da halayya ta ɗan adam hmm. a environmental abubuwa da suke da alaƙa da yanayi da kuma a isci kansa titin da muke amfani da shi mechanical kuma abubuwa da suka hada suke da alaƙa da ita su kansa karafunan da muke amfani da su a tayoyin mota suspension ɗin mota a injin mota da dai sauran ɓangarori na jikin mota hmm. to binciken mu ya nuna cewa shi wannan human factor ɗin ma'ana abubuwan da suke da alaka da ɗabi'a da halayya ta ɗan adam ya ɗauki kashi wajen sama da saba'in a na cikin abubuwan da suke haddasa haɗarurruka alal misali idan kike maganar gudun wuce sa'a Hmm. ma'ana gudun ya da kanin wani hmm. gudu da zaki ga direba yana gudu ba kai da ba dalili akan hanya kin ga wannan a ce ta direba yana da alaka da ɗabi'a to yana gudun nan wasu sun ce saboda ya je ya dawo ya ƙara iban wasu ya ƙara komawa kenan ko <laughs> eh wani lokacin musamman irin wannan lokaci da ake samun fasinjojin suna yawa hmm. zaki ga cewa akwai waɗanda suke sauri domin ah, zari irin na ɗan adam ma'ana mutum ne zai ɗauki fasinja ya kai kano kuma yana sha'awar a yau zai je kano ya dawo abuja ma'ana da ya je kano ya ɗebi fasinja daga abuja ya kai kano ya sake ɗebowa daga kano ya dawo abuja mm. kuma gobe da safe in ma bai koma yau da daddare ba kenan dan zai yi wahala gobe da safe ya sake ɗauka ya sake komawa so kin ga abu ne da shi kansa bai huta ba karfan da yake amfani da shi bai huta ba sannan idan akwai wani gyara wanda yana a ganinsa karamin gyara ne ba zai iya tsayawa ba shi da lokacin da zai tsaya yi yana ganin kama abu ne da ba zai shafi tafiyarsa ko kuma zai haddasa masa hatsari ba hmm. wanda a ita a tsarin mota a tsarin karfe ko menene ya samu matsala yana da akwai bukatar ka yi kokari ka gyara shi saboda ba haka bature ya ce amfani da mota ba sai an gyara wannan abu Muhammad Kabir Abubakar kenan jami'i a sashen wayar da kan jama'a na hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa. Shirin Najeriya yau kuke sauraro daga nan sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma twitter.com slash aminiyatrust. Kuna kuma iya neman shirin a Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan kuma kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola a jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Da Badegi Radio kan mita 90.1 a Mina jihar Neja. Da kuma Progress Radio kan mita 97.3 a jihar Gombe. mu da dawowa. Muna da tattaunawa ne akan yadda ake yawan samun haɗura akan hanyoyi a lokacin da ake yawan yin tafiye-tafiye a watan Disamba. To me yasa direbobi suke yawan samun haɗura a irin wannan lokacin? Shin gaskiya ne suna gudun wuce ka'ida da kuma shaye-shaye idan za su yi tafiya? Abokin aikina Muhammad Awal Suleiman ya tattauna da wani direba kamar haka. Sunana Abubakar Rulwani haya. wanda aka fi sani da ɗan zaria akalla na kai kusan shekara ashirin da biyar ina tuki eh har kullum dai akwai abubuwa da ɗan dama waɗanda su suke haddasa wannan abin na farko akwai waɗanda sun ɗan jima suna tukin amma sukan yi gudun wuce sa'a akwai kuma wanda yake yarinta ke ɗiban mafi akasarin yara da ka za ka ga suna tuki su masu siyan motocin su ne sukan ce yara sun ci aiki fiye da tsohon direba. To in har suka ɗauki moto suka ba yaro shi kuma yaro tun da an kwarzanta shi shi kenan in ya fita shi kawai inda yake hange ya kai ya sauke ya dawo saboda an sa mai wasu 'yan kuɗaɗe da in ya sawu kaza a wata kaza zai samu kaza. To dalilin da ya sa muke samun yawan haɗura kenan a maganan nan. Yanzu kamar yadda na ina tuki yanzu in na je neman tuki ba za a ɗauke ni ba in yaro ya je yanzu yanzu nan sai a bashi moto ni ina zaune ina jira. Saboda ni na riga na gaji ba zan iya ba kenan. To a bangaren ku direbobi kenan banda wannan kuma fa eh. akwai wani dalili. Eh to gaskiyan magana wancin tukin da ake yanzu tsakani da Allah laifin yana daga eh, waɗanda sukan ba da lasin ma. ba ba kawai sai in bi ta hanya in samu lasin in bi ta nan in samu lasin babu bincike irin na damu da muka yi namu wato kamar yanzu mutum bai gama kwarewa ba ma amma akwai hanyoyi da zai bi sai ya samu lasisi sai ya samu lasisi kuma akwai hanyoyi da zai yi ya samu moto in ya je ya hmm. nuna lasisi an tabbatar ya iya moto sai a ba shi moto to to yana ɗaya daga cikin abin da yake haifar mana da haɗarurruka gaskiyar magana mutum bai san moto ba bai kware a moto ba kawai daga ya dan je ya dan yi kaɗan ya dan yi nan ya shi kenan sai ce ya iya moto sai ya je ya nemi lasin nawa ne kaza ne wanda har da yan kuɗin goro. To wani kira za kai ga al'umma dangane da wannan misali bangaren direbobin naku wani kira za kai gare su? E, to gaskiya kiran da zan ma direbobi gaskiya inda za su ɗauko irin tuki na mutanen da da gaskiya yawan haɗuran nan da izinin Allah zai ragu. kamar ya tuki irin na mutanen da alhamdulillah na mutanen da gaskiya suna tuki ne cikin natsuwa suna suna kuma lura da duk inda ka je in dai da rani sun notisin wurin sun ajiye shi a memorin kansu kwakwalwan kansu wallahi in dai sun je wurin sun gane akwai rami sun zo garin sun san inda duk rami yake sun karanta wurin gaba ɗaya duk garin da suka shiga sun san inda ramuka suke to sukan ɗaga kafa su tafi a hankali don su wuce lafiya. Abubakar Rilwanu Yahaya kenan wani direba. Su kuma shugabannin kungiyar direbobi fa me za su ce game da yawaitar samun haɗura a kan hanyoyi, me kuma suke yi game da haɗuran da direbobin ke yawan yi. Har yanzu dai Muhammad Awa Suleiman ne tattauna mana da wani ciyaman ɗin NATO a reshen jihar Nasarawa. Sunana mai wada CD ni ne ciyaman na NATO na Mass Transi na Nasarawa State motoci da suke ɗaukan fasinja kananan mota zuwa kan Sharon zuwa makolo ni ne ciyaman nasu. To abin da yake zawo yawan hatsarurruka shine rashin kyan hanya. Hmm. Yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo yawan hatsari. Hanyoyin Najeriya duk idan ka duba ba su da kyau. So kuma eh, za ka ga mutum yana tafiya ne maybe bai saba bin hanyar ba. So hmm. ya zo ya dan so a guje za ka ga ya gara ne a gaban shi wanda ba yin da aka yi yanzu idan ka lura kafin ka ga hatsari na fashewan taya. yakan ɗauki dogon lokaci amma za su da yawanci tsari yawan kauce ma rami ne ko kuma wani ya zo ya duki rami daga mota ta ja shi ta shiga da shi cikin daji wannan shi yana ɗaya daga cikin ainihin abin da yake yawan kotun. To amma akwai wanda suke cewa daga cikin direbobinku in na ce ku ba mm. ina nufin 'yan NATO kaɗai ba har da na NURTW da sauransu baki ɗaya. Akwai ma mm. waɗanda ake wa lakabi da kamar ko Bauchi ko Lahira ko kuma kabarinmu ko kuma wani abu makamancin wannan wanda ake nuna mm. cewa akwai laifin direbobi a ciki. Kai shugaba ne, me za ka ce dangane da wannan batu? To duk irin wayannan abubuwa da kake ja ke lakabi kaza wannan bauchi ko lahira ko kaza kaza duka magana ne irin na dan adam. Domin baya yiwuwa kamar ni dai ni da nake da hankali na in shiga motan fasinja in ga direba yana gudu da ni. To a cikin abu biyu ne za a yi guda ɗaya. Ko in gaya mishi malam gudun kan nan ya yi yawa rage tafiya. Ko kuma yaki saurara na ina zuwa cikin point zan hada shi da hukuma a nemi mota. to amma za ka ga fasinja shi yana ɗaya daga cikin wanda yake kosin kuma accident wani fasinja idan ya shiga ka idan ba ka tafiya ma sai ka je yana tsaki idan mutane suka da me ya faru sai ka ji ina sauri zan tafi Kano ka ji tafiyan da yake yi kamar yana bacci yawa kira da nake yi ga direbobi gaba ɗaya board nato nurtw employers da kamfanoni gaba kida su dubi wannan lokaci na christmas So zafin nima baya hana samu. Baya kawo samu. Baya kawo samu. Hmm. Su lallaba su tafi da fasinja a hankali. Hmm. Su kuma fasinja ina jawo hankalinsu. In kana sauri sai ka fito gidanka da wuri ka shiga mota ton one ko ton two. Ba hmm. wai da ka zo late kam din da ka zo ka shiga mota kuma kai ta hura ma direba wuta ka ce kana sauri kayi late kayi kaza kaza kaza kaza ba. so saukanka lafiya shine kwanciyar hankalinmu. Mai wada sidi kenan, ciyaman ɗin NATO reshen jihar Nasarawa. Masu mu a nan shirin namu ya zo ƙarshe, sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Idan kuna neman mu da shawarwari ko wata bukata ta musamman, sai ku kira mu a nambar mu ta WhatsApp akan sifili tara ɗaya uku takwas tara uku uku uku tara sifili. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da editan shirin Sagir Kano Sale, ni bilkis Ahmed nake cewa a huta lafiya.